a kwana uku na komawa ne zuwa ga yin kuka Halittin yin kwana wannan kuka har tsawon kwana uku amma maganan yaye fuskar shi a sumbace shi wannan ana magana ne gashi an har hada shi cikin likafani. ko gashi a lullube ba riga an dauke shi an binne shi ba an gane ko wa fi zalika hadisu cikin abin da muka ambata baya akwai hadisai yanzu ababe nawa muka ambata ababe guda uku kashfu wajhul mayyit yayi fuskar sa ko taqbiluhu abu na biyu kenan ko abu na uku albuka albuka'u alaihi salasata ayyam to duk hadisan da zai kawo waɗanda za su zanto hujja kenan kan waɗannan al'amurra al'awwal hadisi na farko an jabiri bin abdullahi radiyallahu anhu ma qal lamma qutila abi ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki wa nahawni والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فجعل فجعلت أمي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفعتموه حديثنا فرقودك جابر بن عبد الله al'ansari ansari yake cewa lamma da abi yayin da wato ainihin aka kashe mahaifina a filin uhudu kenan ja'altu akshifu thawba an wajhihi sai kawai na rinka kokarin yayi tufafi daga fuskarsa an lullube shi kenan da wani mayafi ja'altu akshifu thawba sai nake kokarin yayi tufafi daga jikin fuskarsa abki ina ta yin kuka wani hauni sai kuma sahabbai na hana ni suna janye ni don kar in bude fuskar wannan mahaifina wa biyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani amma annabi bai hana ni ba shi ya kyale ni kawai ya zira mana ido ni ina kokarin yaye fuskar su kuma suna hana ni amma shi annabi bai hana ni ba fa amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarni dangane da abin da ya shafi mahaifina farufi'a sai aka ɗauke shi daga wurin da yake ma'ana za a je a kai shi abin ne shi faja'alat ammi fatimatu tabki sai am ammi am wato amma ita ce wato yar uwar mahaifi kamar kanwarsa ko yasa. saboda haka sai goggona fatima ta zo tana kuka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da ita tabkina aula la tabkina ki ta shan kukan ki in kin ma kuma ki shiro karki kuka duk ɗaya ne ba banbanci ma zalatil mala'ikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'atuhu mala'iku ba su gushe ba sun lullube wannan mahaifin Jabir da fukafukinsa suna masa inuwa har sai lokacin da kuka daga shi za ku kai shi kabari sannan sai suka tafi ma'ana yana da wata falala ma'ana ki daina kuka shi yafi saboda abin da yake ciki ba na ai masa kuka bane na taya shi murna ne amma sai dai kukan an baki dama ki iya saboda halacci dan wannan shi kukan rahama ce ba da dangantaka da wancan kamar yadda hadisai za mu karzo mu karanta nan gaba abinda ɗaya daga cikin abin da ke sa kukan rahama ko jin tausayi ko jin kai ba wai jin takaicin abin da zai je ya ishe ba in za ka yi kuka don jin takaicin abin da zai ishe nan kamar ana faɗa mata in kukan da kike dangane da abin da zai ishe ne a lahira wannan karki damu gara ma karki kuka da wani mala'iku suke lullube da shi a nan gurin har lokacin da kuka zo za ku ɗauke shi ma'ana wannan alama ce ta cewa dan aljanna ne kenan ma'ana ce cewa Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi to kun ga anan gurin fadin sa cewa ja'altu akshifu ba sai na zo ina yayi tufafi an wajhihi daga fuskar sa abuki sahabbai kuma na tana suna cewa ka daina kuka ko suna janye ni cewa ka daina yayi fuskar sa shi kuma annabi bai hana ni ba wannan ya nuna ya halatta kenan a yayi fuskar mamaci bayan ya mutu ko kuma ya nuna ya halatta ayi kuka tunda ya ce abiki ina yin kuka yace kuma ga wato amma ta ita ce Fatima ita ma ja'alat tabki annabi kuma bai hana ta kuka ba ce ta biki na wala ta biki na ko ki kuka ko karki duk daya ma mutul malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'atu yanzu wannan hadisi ya dauko mana sakonni guda biyu halatin yin kuka idan mutum ya mutu sannan halaccin yi fuskarsa yanzu muna son hadisin da zai zo ya nuna mana mai halaccin sumbatarsa wannan hadisi da makaranta yanzu a kare kharajahu khani wan nasa'i wal baihaqi wa ahmad wa ziyadatu li muslimin wan nasa'i wannan malaman hadisi suka rubuta bukhari da muslim da nasa'i da bai baihaqi da ahmad ziyada ƙarin da ke cikin hadisin daidai inda aka sa in bracket din nan fa'amara amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam farufi'a wannan na muslim الثاني حديث نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى أما الموتة التي عليك فقد متها وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها wannan shine hadisi na biyu an karɓo shi daga Aisha ummul mu'minin Allah shi daɗa yarda a gare ta Aisha take cewa aqbala Abu Bakr radiyallahu anhu ala farasihi Abu Bakr ya fuskanto ya dawo ala farasihi yana kan dokin shi min maskanihi daga wani matsuguninsa ko daga wani gidansa da ke can bayan gari bisunhi a wani wuri da ake kira as sunah wani wuri ne a bayan garin Madina wato lokacin da annabi ya cika Abubakar baya wajen yana can gidansa ko wani fegin shi da ke bayan gari yana zaune na shakatawa daga baya sai ya taso akan dokinsa sai ya zo daidai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika to shine take ba da labarin ya fuskanto akan dokin sa min maskanihi daga can wurin zamansa ko gidansa bi sunhi a unguwar da ake kira sun hatta nazala yazo yana tafiya kan doki har ya sauko fa dakhala alal masjidi sai ya shiga masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa umar yukallimun nasa a lokacin umar ya tara mutane yana musu magana me yake cewa mutane kar wanda ya kara cewa annabi ya mutu ya zare takobinsa gefe guda ku daina yaɗa jita-jita ba mutuwa yi ba ai annabi baya mutuwa kar wanda ya ƙara cewa annabi ya mutu abinda umar ya tare mutane na faɗa musu kenan sai abubakar ya shigo da abubakar ya shigo ana cikin wannan hali falam yukallimin nasa bai cewa kowa komai bai shiru ya kyale su yanzu yana so ya samu tabbacin annabi din ya mutu ko bai mutu ba hatta da kala ala aisha sai ya fito daga masallaci ya je ya shiga ɗakin aisha ya shiga gidan aisha radiyallahu ta'ala anha fatayammama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fuskanci inda annabi yake dama at-tayammumu ma'ana fil lugati al-qasdu ay fa qasada ila an nan gurin at-tayammumu lugawi ne ba at-tayammumu shar'i ba domin at-tayammumu shar'i shine darbul wajhi wa masahil yadaini wal wajhi yani darbul ardi ma masahil wajhaini yadaini wal wajhi amma fa tayammama ba ma'ana fa qasada ay zahaba ila an-nabiyyi kun gane ku fatayamma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fuskanci inda annabi tsara da mutunci tabbata gare shi yake Wahuwa huwa musajjan arhali annabi yana lullube bibur burdatin da wani tufafi ko da wani abin rufa hibara wanda take nau'in abin rufa ne ake kira hibara ana saka ta a kasar Yaman tana da kima tana da daraja a wurin Larabawa na wancan lokaci an sai ya bude fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallam summa akabba alaihi sannan sai ya sunkuya inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa qabbalahu ya sumbace shi baina ainihi tsakankanin idanunsa guda biyu kenan anan ya sumbace annabi daidai goshin sa sallallahu alaihi wasallam fa qala summa baka sannan yayi ta kuka a wurin fa qala sannan yace bi abi anta wa ummi ya nabiyallah na dauki mahaifana a matsayin fansar kai ma'aikin Allah la yajma'u Allahu alayka mautataini ubangiji ba zai taba hada maka mutuwa guda biyu ba amma al-mautatul ula amma al-mautatul lati alayka faqad mutuwar da aka wajabta maka to ka riga kayi ta yanzu nan gaba kuma ba za ka sake mutuwa ba wa fi riwayatin a wata riwayati laqad mitta al-mautatul lati la tamutu ba'daha yanzu ka riga kayi mutuwar da babu wata mutuwa bayan ta kenan har abadan abada ina fata an fahimta to kun ga mahallu shahid anan gurin shine me akabba alaihi fa qabbalahu baina ainihi saboda haka ya sunkuya inda annabi yake har ya sumbace shi a tsakankanin idanunsa wannan shine ke nuna halaccin takabilul mayyit sumbatar mamaci bayan ya riga ya mutu to amma menene abinda abubakar yake nufi da yace la yajma'u Allahu alayka mautataini ubangiji ba zai haɗa maka mutuwa guda biyu ba sai malamai suka yi ta dogon sharhi waɗansu suka ce mutuwa guda biyu wannan mutuwar ta gidan duniya wadda aka rubuta wa kowa sannan kuma da mutuwar zuciya ubangiji bai haɗa maka mutuwa guda biyu ba ga mutuwa ta gangan jiki ga mutuwar zuciya a'a ɗaya kawai aka baka yayin da waɗansu suna da mutuwa guda biyu ko mutuwar jiki da ko mutuwar mai mutuwar zuciya kuma shine idan imani baya cikinta dan zuciya ba ta rayuwa sai da mai sai da imani da haka Allah ce a ah, man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharij minha wanda yake matacce sai muka rayar da shi da imani zai zanto daidai da wanda ya ci gaba da wanzuwa a cikin duhu wanda bamu rayar da shi da imani ba to kenan mutuwa anan mutuwa zuciya da haka Allah ce ya saukar da Qur'ani akan annabi kuma ba waka bane ba wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin sai ce litun zira man kana hayyan ay man kana hayyal qalbi litunzira man kana hayyan wa yahitta alqawlu ala kafiri ina fatan kun fahimta to da haka sai suka ce lajima wallahu alayka mautataini baya hada maka mutuwa biyu mutuwar gangan jiki da mutuwar zuciya a ɗaya kawai waɗansu suka ce a mutuwa biyu dan ada yake yi mutuwa ta farko wanda yake a gidan duniya bayan an kai shi kabari ai ana dawo masa da ransa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin wani hadisi lokacin da aka je aka binne mamaci yan uwansa suka yi kwana annabi ce wallahi yana jin karan takalminsu suna tafiya kuma za a zo a tambaye shi shi mala'iku za su tambaye mutumin da baya da rai ne to bayan an game masa tambayoyi an game masa duk abin da za a yi masa to sannan gurin kuma sake ɗauke ran wato mutuwa ta bi kenan to shi annabi ɗayan za a yi masa daga nan gurin shi kenan idan aka je kabari aka rayar da shi babu wata mutuwa da za su sake wa sallallahu alaihi wasallam dan shi yana cikin ni'ima ta dindindin har ya zuwa lokacin da za a tafi kiyama to haka malamai suka yi ta maganganu makamantan wannan dangane da mai ake nufi da mutuwa guda biyu an fahimta ku to wannan hadisi a nan gurin dai Dina Albani ya tsaya amma a cikin Bukhari hadisin ya ci gaba yanzu lokacin da Abubakar ya fuskanto Umar na cikin masallaci na yawa mutane hudu ba da yake yi cewa kar wanda ya kuma cewa annabi ya mutu da Abubakar ya zo shi bai riga gagawar annabi lokacin ba wato kaga baya da tabbas ya mutu ko bai mutu ba sai ya shiga ina Dakin Aisha don ya samu tabbas da ya shiga sai ya samu tabbas har yayi wannan maganar da yayi yanzu yana da tabbas din Annabi sallallahu alaihi ya riga ya bar duniya yanzu ya halatta kenan ya fito ya zo ya wawa ya zo ya wa Umar inkarin abin ne dan haka ya fito yana fitowa daga gida sai kawai ya fuskanci masallaci yana fuskantar masallaci sai je inda mimbarin Annabi yake Umar na ta kokarin tsayar da shi ka tsaya mana yayi eh, banza da shi bai wata wata ba har sai da ya hawo kan mimbari ya godiya ga Allah ya yi shahada innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu sannan sai ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyun la yamut sannan ya karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khadana min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalatu ala qabikum abu salma da ya rawaito magana ga ibn abbas ibn abbas yake cewa duk mutane sai suka ci kamar nan wannan aya ta sauka bayan da sun santa sun haddace ta sai suka yi sururu kowa yana mamaki yanzu wannan aya tana nan har wani abu ya zo ya mantar da mu sannan mutane suka shiga cikin taitayin su kuma aka yadda yanzu dai kowa ya da ina fata an fahimta wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa an-nasa'i wa ziyadatu lahu fi riwaya wa ibn hibban fi sahihihi imam al-bukhari da imam an-nasa'i suka suka rawaita wannan hadisi datsin da ke cikin hadisin wato na imam an-nasa'i ne da shi da ibn hibban a cikin ingantaccen littafin sa wal bayhaqi wa ghayruhuma الثالث حديثي نأكو an Aisha ta aidan shi ma hadisi ne da karbo daga Aisha Allah shi kare da gare ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam دخل على عثمان بن مع... على عثمان بن مزعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه an kai hadisi daga Aisha take cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Usman bin Maz'un ya shiga inda Usman bin Maz'un yake a cikin daki wa huwa mayyit alhali yana mace wato shi Usman bin Maz'un ya riga ya cika fa kashafa an wajhihi sai annabi yayi fuskar sa thumma kabba alaihi sannan ya sunkuya inda yake fa qabbalahu wato ainihin ya sumbace shi wa baka ya kuma yi kuka Aisha ta ce hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnatayhi har sai zanaga hawaye suna gudana akan kumatunsa sallallahu alaihi wasallam to kaga hadisan baya ma duk sun fa'idantar mana abin da muke so yanzu wannan hadisin sai ya rage kawai kare karfi ne kawai amma duk abin da aka yi matashiyar magana akan su hadisan baya sun yi magana akai to da aka yi ce wannan hadisi a kharaja tirmizi imam turmizi ya rawaito shi wa sahahahu ya kuma inganta shi wal bayhaqi haka imam al bayhaqi ya rawaito shi wa gairuhuma da wanin su wa lahu shahidun bi isnadin hasanin wato yana da shahid hadisin da yake yi wa wannan shaida akwai shi yana nan da sanadi kyakkyawan sanadi yuraja'u fi majma'iz zawaid a iya bincika shi a a ganshi a cikin majma'iz zawaid to wannan shine hukuncin da Nasiruddin Albani yayi akan wannan hadisi fiye da shekaru 30 da suka gabata sai bayan buga littafin bugo na farko fiye da shekaru 30 tunda ilimi ƙara ci gaba ke shi kanshi yana ƙara bincike sai yazo zai canja hukuncin daban shi yasa amfanin wannan bugon kenan na littafin yanzu duk mai bugon da wannan hukunci yake da shi baya da karin bayanin da zan karanta yanzu sai ce me yace summa bayyana sannan daga baya wajen bincike sai ya bayyana gare ni anna fihi da'afaini hadisin yana da illa guda biyu yana da rauni ta fuska guda biyu shi wannan hadisin bai yi dogon bayani a kansu ba sai ya baka reference da waɗansu littattafansa yace na farko yace unzur kashful astar ka duba littafin da ake kira kashful astar nayi bayani a can dogon bayani a juz'i na daya shafi na 383 wa qad kharrajtuhu fi dha'ifa na kawo shi ma cikin silsilatul ahadith dha'ifa shine hadisi na 6010 kaji hadisai dubu shida duk da'ifai dama hadisai dubu goma ya yi kokarin tarawa wanda ke duk da'ifai ne ma bai na da'ifin wa mawdu' da hadisin ƙarya da hadisi da'if da hadisi da'af da'afin shadid haka ya tara su har dubu goma yanzu abin da ake ciki duka wanda aka buga ina jin jiz'i hudu aka buga cikinsu su kowane jiz'i na kunshe da nawa hadisi ɗari biyar yanzu dubu biyu aka buga dubu takwas har yanzu suna nan a rubuce a wurin shi yace baya da kuɗin bugawa kaga gwamnatocin musulunci da suna da himma da ba sai su buga ba irin gwamnatocin su Saudiya su koyar da sauransu da su Bahrain su Jordan inda yake zuwa tun yanzu ma'ana dai wannan hadisi da muka karanta yanzu if ne amma idan kuka lura hadisan baya sun fa'idantar mana abin da muke so ko da babu shi ina fata an fahimta wannan kuma shine amana na ilimi ta iya wa hadisi ya fi ta wata fuska mai kyau sai ka kafa hujja da shi ta wannan fuskar amma da ya biyo ta mara kyau dole ka ce wannan hanyar da hadisin ya biyo ba ta da kyau duk da cewa ya biyo ta wata hanyar mai kyau dan kar wani ya dauki wannan ya mai shi hujja